mata masu neman mata uwansu wato ina nufin kawaye na lesbian kwana biyu kunji ni shiru ko <laughs> kusa yanayi ne ana lockdown amma yanzu na samu lokacin ku a gaskiya na ce bari in taɓo ku a gaskiya ishu na lesbian yanzu ya zama abin da ya zama musamman ma da yanzu ake lockdown dinnan nan can da imagine that someone leave father's house ta bar gidan iyayenta wai fa an mata aure ta bar gidan iyayenta daga ta ma yi auren ne wai wai don ta zama bazaura saboda wai idan ta zama bazaura tana da freedom tana da freedom ɗin kanta sai abin da ta deciding and she end up in this lesbian ga ta rami ta ɓaci jikinta ya koma wani har body odo me yasa ba za ku taimaki kanku ba menene a cikin lesbian ɗin nan menene a ciki kawai dai ku dinga bin juna kuna kuna eh, fingarin juna da hannu what's this now what's this na ce muku idan mace kina son ki cika mace ki zama ke mace ne ki nemi zan kaɗaɗɗen saurayi mai zan kaɗaɗɗen abubuwa ki bi shi ko so ɗaya ne in ya miki ga ko zaki iya bin namiji amma sai kuna ta rantsa cewa eh, idan kun lesbian da mace ba za ta iya ba za ta iya kuma kara bin namiji ba what's sweet about that lesbian haba haba haba haba da kunya gaskiya da kunya kun san dama ni mun saba da ku mun saba karawa don har an samu bakin magana kwana biyu bai yi bidiyo ba maryam take da suna ko fati ta ji ta magana a facebook wai ana tsorata kwana biyu ban yi magana a kanku ku na ce mata mu bari a hakan to na rantse da allah duk macen da take son ta gama da duniya lafiya ta cire kanta daga wannan lesbian din da take yi kun ga an fara damuna ya kusa an fara shuka wasu ma sun fara noma ko na ce dan Allah ku yi haƙuri ku daina lesbian Allah ya ji tausayin mu a mana ruwan sama kusan ana zafi na gaya muku ku taimaka ma rayuwar mu amma da suke kun ce ku wawaye tsinannu aladu ba abin da kuka iya sai dai ku dinga bin yan uwanku mata shine kawai a gaban ku ki bi yau ki bi Aisha ki ci gobe wait ina tambaya da menene ma kuna ci da hannun ne saboda na san wannan buran roban yana wahala a ina kuke samu akwai wata fa daga zariya da ta ci za ta turo mu mai tana so na yi na yi ta tura mu hotonta wallahi taki na yi na yi ta tura mu hotonta an muna cata har tana mun voice wai za ta tura mu in gwada na ce to da Allah ina son mu shirya da ku in gane duk wanda take son buran roba din idan wancan na zariyan wancan tsinaniyan ta turo min sai in sacin online in ga yana kai nawa ake siyarwa in gane sai in sai da ma wacce take so amma ka ku yi tunanin sai da muku da zai yi fa zai sa in daina magana akan ku wallahi ba zai sa in daina fa mata dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku daina lesbian saboda yanzu abin ya koma har matan aure daga miji ya fita ya je kasuwa shikenan sai ta zu ko kuma yarinya wanda ma bata taba aure ba sai ku zo kuna janta kuna kuna zuwa kuna sa mata hannu a wando sabida saboda Allah wannan abun yayi kenan to ku ji tsoron Allah wallahi wallahi mata ma, mata ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan abun mana haba haba ba mata kare ba fa ina ge ges maza masu neman maza yan uwansu hmm. tsinannu la'anannu namiji gindi ne da shi da zaka ce zaka ci sai dai ka dinga cin namiji dan uwanka ta baya to wallahi wallahi hukuncin Allah ya fi na mutum tunda dai kun ce ku Allah ya riga tsine muku daga yan gedin har yan lesbian to wallahi wallahi karshen ku duk ba za ta yi kyau ba tunda kun ce ku tsina a nanu ne menene a ciki Allah ya baka bura ka bi mace mace Allah da ya halicci mace ya halicci namiji bai san me yake yi bane da Allah ya halicce ka a namiji ba za ka bi mace ba wasu ma hadawa suke wai dadi biyu wanne ne daɗi biyu daɗi biyu ko mala'ika yana yana jiran ka da guduma ina gaya maka ka bi namiji ka zo ka what sweet about that gay myself what sweet ka bi namiji dan uwanka ka ci eh, ka bi mace ka ci duk kai kaɗe tunda kai Allah ya riga ya la'anta maka rayuwanka yi iyayenka sun riga sun tsine maka to wallahi billahi la ilaha maza ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah ina gaya muku saboda wannan abun bai da riba ko kaɗan duka kuma idan kuka kula ƙarshen ku waɗanda kuke irin wannan abun baya kyau me riban ku me riban ku ke kina lesbian kina bin mace yar uwanki kullum kuna nan kuna fingarin juna daga kin shiga cikin mutane jikinki yana wari body odor just because of lesbianism kai kana bin namiji eh ka ka ci ka namiji baka da kunya tunda Allah ya tsine maka mm. bari ka je ka ci namiji ko to wata ran garin sawa sai ka sa yaki fita inda Allah zai tona maka asiri kenan ka sa <laughs> ka sa idan ka saka yaki fita za ka yi bayani sannan ke kuma da kike lesbian ba kun ce fingarin juna shine kawai abin da kun iya ba to maza ma kuma na rasa ya zan yi da ku eh zina rasa ya zan yi da ku kun ce eh lesbian mm, mata sun ce lesbian sun fi yin romance na ce maza maza mm, mm. kun ishe ni fa maza ku koyi yadda ake romancing mace kana namiji ka zo zaka zaka having sex da mace sai dai kwanta bude in hau kwanta bude in hau which one be kwanta bude in hau kana namiji you cannot romance your woman idan kana son mace ta zama da tsafta malam kuɗi na aiki ka cire kuɗin nan ka bata ta siya turarurruka ta siya man gyaran jiki ta siya abubuwa Yadda a kowane lokaci idan ka zo ka sadu da ita jikinta zai dinga ƙanshi ba jikinta ya dinga wari ba yanda ko ina ma kowane lungu da sako zaka ya sa kanka ka sa ka, ba ka zo kawai daga ka zo kwanta some of you maza ma ba kuma iya romancing mace ba Abinda yana kashe ku kenan somebody like me i cannot be with someone that is not romantic I'm telling you, I cannot be with a man that is not romantic. Ba abin da zai haɗa da kai saboda hanyar jirgi daban na mota daban. Sex ɗin kwata-kwata mintuna nawa ne? Kwata-kwata mintuna nawa ne? Zaka zo kawai kwanta buɗe wani ma kamin ya shiga jikin mace ya riga ya kawo wani ma daga shiga ya riga ya kawo how do you want her to feel in ta ta fara bin mace yar uwanta kuma sai ka fara ai yar lesbian ne yar lesbian ne you cannot romance your woman look at your face with your big head maza una better learn how to romance una women ina giya muku maza maza maza habba da Allah ku daina bani kunya mata, masu lesbian sun ce cewa saboda maza ba su yi romance ba shi yasa in su mace da mace ne they can romance each other like 30 minutes one hour before they can even release amma kai daga kazo sai dai kwanta buɗe hau kwanta buɗe hau abinda ka sani kanka ne ko to bari in gaya muku wannan abun yana leading mata to something else musamman mazan da suke da aure kana da aure ka zo za ka yi jima'i da matanka sai dai kawai daga ka fara taba mata nono shikin wayansu ma ba za su iya shan nonon ba suna ganin kaman kazanta ne kuna cutan kanku ne barin gaya muku ba wai kuna cutan su ba in kana tunanin kana mata mugunta ne to kana yi wa kanka mugunta ne ina gaya muku romance your woman maza ya kamata kuma ku dinga nuna ma lesbian ɗin kuma kun cika maza ba ku bari lesbian suna rena muku wayo ba sai yin daddy don know how to romance women maza don Allah don Allah learn how to romance your women eh, mata masu neman mata yan uwanku ku kuma za ku ci kutumar buwa ubanku ba yau na fara ba kuma ba yau zan dina ba ina gaya muku mata masu neman mata yan uwanku yan eh, uwansu abin ba zai muku kyau ba fa Abun ba zai muku kyau ba yau an haife ki kina les kin fara le kin zo kin girma kin fara lesbian gobe idan kika yi aure and you find out that that your daughter is doing lesbian what are you going to do are you going to be mad at her you have no right to be mad at her saboda ke kika lalata rayuwanki kika lalata mata nata ni na sha gaya muku cewa gara mace ta bi maza ɗari da ta yi lesbian ɗin nan yafi at least you have some respect for ourselves ga wanda suke lesbian outside country kuɗaɗe ne da su ba kuɗi ba in kina son ki zama shegiya ki fito da kanki ki ce ke yan lesbian ce kuma kina da kuɗi kamin nan za a yarda cewa kin kai mace amma duk macen da ba kuɗi kike da shi fa ba gida ba kina zama ne har yanzu a ƙasar roof din iyayenki cikin gida wata kila ma baki da ɗaki na kanki sai ma an ɗauka baki iyayenki suke ciyar da ke but you have the gods har ki je kina lesbian da na yi magana kan lesbian sai ki zo kina zagi na who are you me kike karuwa da shi yarinya an kina son ki lesbian ki zama yar iska inda zaki zaki ji dadin kara da ni karawa da ni ko kuma ki zage ni har kina tunanin zan ji tsoron ki bar gidan iyayen ki shawara ne fa a'a duk mace da zai za ta iya yin lesbian za ta iya rashin kunya mana ki rashin kunya kawai ki bar gidan iyayen ki ɗaya kenan idan kika bar gidan iyayenki sai ki je ki kama gida idan kika kama gida sai ki duk hanyar da za ki ki kuɗi ki yi suna ki zama shegiya kamin ki zo ki magana za ki ga zan yi haka saboda ina tsoro ina zan tsorata yadda ba za ki kai ni gaba ko za ki min shari ko za ki min wani abu ba amma ba a yadda kike ba iyayenki suke baki dan abin da ke samu a gurin samari maimakon kiki dan taimaki iyayenki da shi sai ki je kina baby na gashi are you you even be jealous in kin ga yar wanki din wanda kuka saba yi tana tare da wata an gaya miki kowa ke yi ba kowa bane saboda haka wallahi wallahi mata mata ku ji tsoron Allah musamman matan aure kukan Allah riga ya tsine muku matan aure masu yin lesbian din nan to Allah ya shirye ku kuma wallahi an ce duk abin da ka shuka shi zaka girba ki ci gaba da kawo 'yan mata gidan mijinki kina ci mm, ki ci gaba da kawo mata eh, yaran mutane ko kuma ki ci gaba da bin matan aure kina da aure kina ci za haifa ai waɗanda za su yi wa naki suna nan suna nan suna girma wani watakila ma wadda kika kai ki haifa ne ita za ta lalata miki rayuwar ya sannan ku kuma maza masu neman maza yan uwansu <laughs> Allah ya sa garin sawa ka sa wata ran ya ki fita addu'a na kenan tunda kun ce dai ku abin da yanda Allah ya yi ku a maza da mata ku ba ku ba ku appreciating Allah dai kawai ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya la ko da shi Allah ya riga la'anci rayuwar kwai saboda in ba Allah ya riga tsine ma mutum ba ba wanda zai yi irin wannan abu Allah ya baka bura ka ci mace kaje kana cin namiji dan uwanka ke Allah ya baki gindi ki bude ma namiji ya ci kin je kina bude ma mace yar uwanki tana ci irin ku ne wanda kun ya aure ma you cannot even stay you cannot stay in your husband's house why because of eh, mace ta saba cinki Baki ma jin daɗin namiji kwata-kwata a rayuwanki na duniya to Allah ya shirye ku mu da irin mun fi son zankaɗa zankaɗan maza mhm. idan irin masu manya-manyan banana kun gane a yi romancing ɗinmu sannan a yi having sex da mu mu ji daɗi abin da muka saba kenan kun gane ko nobody is pure kuna yin naku ina yin nawa but na fi son mace ta yi irin wanda nake ba zan yi magana ba fa saboda ni ma mace ne ina da samari amma kefa kina mace mira ki kira ta budurwanki budurwanki har wai ana wannan namiji wannan na mace hmm? ai ana aure ma ana aure kina mace kina neman mace yar wanki ki ki ki sai zan ka ɗayan gida kawai ku je ku zauna abinda ɗayan outside country suke yi kuna nan tsinannu kuna Najeriya kuna lesbian ina kuka samu kuɗin yin lesbian ina kuka samu kuɗin yin eh eh eh kuɗin kuɗin da za ku ji kanku ku kai mata har za ku iya kamfin mata ha dalla ku canja mata masu neman mata yan uwansu ku canja maza masu neman maza yan uwansu ku canja if not the end will never be good it will never be good for the both of you people and <laughs> na dinga zagin ku kenan na dinga la'antan ku Allah ubangiji ya tsine muku Allah ya la'anci rayuwanku Allah Allah ya hana ku duk abin da kuke so na jin daɗin duniya tunda kun ce ku banzaye ne alamu sai dai ku dinga jama iyayen ku zagi kuna jama uwan ku zagi kuna wa kanku suna to Allah ya shirye ku